أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أصول السنة للإمام أحمد أصول السنة للإمام أحمد أغاني الإمام أحمد أو نيفيس هجران لشكرة دهو

tamanin ka fara da su to su ne shekarunsa sannan ya kai shekara arba'in bai aure ba tun a wancan lokacin hmm. karatu yake saboda yawan neman karatu da yawace yawace a kan shi sannan yana da ɗa sunansa abdullahi don alkunyarsa kenan abu abdullahi shi ma ɗan yana da littafi usulun sunna ta haka akwai usulu suna na umar akwai usulu suna na ɗan a gani? shekara 77 ko? to shekarunsa kenan a duniya aljiz ofihi wani yanki a cikinsa risalatu abu sin anil imami ahmad a gani? risala ta wato abu sin anil imami ahmad sannan ta abu sin bin malikin al'abbar an al'imami abi abdullahi sanarwa ya ta'abi ta'afar muhammad bin Suleman? al-mankari al-basari a tinisi anhu daga shi sanarwa ya muhammad al-hassan bin abdullahab anhu daga shi al'imama ahmad kenan sanarwa ya ta usman bin ahmad bin sammaki anhu سند دوايت أبي الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المؤدل عنه بغليش كينان سند دوايت الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن نبع عنه رواية ولده أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن أحمد بن نبع عنه وقف الحافظ الضياء وقف الحافظ الضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تشيني كتا بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الحمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله ya ba mu labari yahya bin abul hasan bin nabba qala akhbarana walidi mahaifina ya bani labari shine abu ali al bin ahmad bin abdullahi bin nabba qala akhbarana abu al-husayn ali bin muhammad bin abdullahi bin bishran al-mu'addal in baka manta ba qala haddathana usman bin ahmad bin sammaq haddathana qala kenan wannan sawun ɗin kuma haddasa na abu muhammad alhassan bin abdulwahab bin abi eh, bin abil ambar ira'atan alaihi a wato ta hanyar karatu gare shi min kitabihi daga littafinsa wannan ya faru fi shahar da bi'in al'awul min sanati a shekara ta salafin wa mi'atin shekara ta 293 قال حدثنا أبو جعفر شيني محمد بن سليمان المنقري البصري كو واتو النيسى قال حدثني أبوس بن مالك الأطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن أحمد al'imam ahmad bin hanbal kenan al-shaibani ya ƙulu yana cewa usulun sunnati usul na sunna inda na a wajen mu ahalin sunna kenan shine at-tamassuku yin riko bima kana alaihi ashabu rasulullahi da abinda sahabban annabi suke kan shi walittida'u da kuma yin koyi bihim da su wa tarkul bid'i da kuma barin bid'o'i wa kull da barin duk wani abu wanda yake bid'atin bid'a ne na biyu wa tarku al shine na uku wa kullu bid'atin fa hiya dalalatun dukkan wata bid'a bata ce wa tarkul khusumati da barin ja'in ja jayayya wal julusi da zama ma'a ashabil ahwa'i tare da mutanen da ta bayyana masu son zuciya ne a gani watar kulmira'i da barin jayayya waljidali da jidali wal khusumati da kardaddamo fi dini a cikin addini to shi yasa da aka ga wata gaba da yake gaba nan gaba irin wannan wasu na ɗakko shi cewa bai halatta ka zauna kana tattaunawa da 'yan bid'a a gani to magana ce da take tana da taqayidi wa tarkul ce da barin husuma waljulusi da zama ma'a ashabil ahwa'i tare da masu bi son zuciya suni wato yan bid'a kenan to zama da su ya kunshi abu akwai zama na mu'amala akwai zama na addini idan zama na addini ne to wannan ne in ka zauna inda ake iski daga addini to dole ka tashi shine Allah ya ce wa idza ya alladhina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi ka lura to sannan wannan cewa tarkul mira da barin jayayya wal jidali da jidali wal khusumata da gardaddame fi dini a cikin addini jayayya iri biyu ce duk abin da ka san ba gaskiya bane kuma ka rike shi ka ce sai ka kare shi to wannan shine haramun amma ka ja dan ka kare gaskiya wannan wajibi ne ka gani an yi munazara da annabi Ibrahim da wancan kafirin sannan an yi munazara da annabi Musa da Fir'auna wa sunna inda na a wajenmu shine atharu rasulullahi hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ita kuma sunnar annabi ita ce tufassirul qur'an ita take fassara al wa hiya dalailul qur'an sannan ita ce dalailul ɗin? wato ita sunna ita ce take nuni akan abin da qur'anin ya kamata ya nuni a kai shi ya saka duk kullum ina wa mutane gyara cewa ayar da suke fassara cewa wa'anzan na duki da mun saukar maka da ƙura'anin ce wannan fassara kuskure ne ka gani Allah ya faɗi cewa ma arsalna rasulun rasulin illa bil lisani qawmihi li yubayyana lahu a wajen Mu'ujiza, da ƙura'ani da sunna suna da bambanci amma a wajen hukunci ɗaya ne da aka ji abin annabi ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta saboda Allah ya ce wa fillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu alaihim al-khaba'isu wa laysa wale ce fi sunnati kiyasu ba wani kiyasi a cikin sunna ta gani ta yadda abu ya tabbata a sunnar annabi a kawo mutum ya ta wani kiyasun banza sannan wala durabu lahal amsalu ba a buga wa sunnar annabi misali a kawo maka abin da ita bata daga annabi kai ta buga misali akan shi wala tudraku bil uquli wal ahwa'i sannan ba a riskar abin da ya shafi sunnar annabi wajen fahimtar ta da hankali ko son zuciya inna ma huwa littiba'u kawai bi ne wa tarkul hawa da barin son zuciya ita ce gaba ta goma wa min sunnati yana daga cikin sunna allazima wacce ta zama dole allati wacce man taraka minha khaslatan wanda ya bar wata dabi'a daga cikin ta lam yaqbalha bai karbe ta ba wa yu'min biha bai imani da ita ba to lam yakun min ahliha to bai daga cikin ma'abuta sunna din akwai na farko shine al-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi yin imani da kaddara mai kyau da mara kyau tunda an samu inda suka masa kaddara a cikin wannan al'umma cewa idan abu zai faru shi kanshi Allah bai san abin zai faru ba sai ya faru wa annal amra unfun kawai al'amari yana faruwa ne shi kanshi Allah bai san zai faru ba abin sai ya faru to wannan tana daga cikin sunnan da duk wanda bai karbe ta ba bai imani da ita ba to bai daga cikin ma'abuta sunna da wa tasdiqu sannan yana daga ciki gaskata bil ahadith dangane da hadisan da suka zo fiha a cikin matsalar imani da kaddara wal imanu da kuma yin imani biha da waɗannan hadisai din la yuqalu ba a cewa ga abin da Allah ya hukunta lima dan me wala kaifa koyaya akai haka inna ma huwa tasdiqu kawai gasgatawa ne wal imanu da yin imani biha da ita wa man lam ya'rif duk wanda bai san tafsirin hadisi tafsirin hadisi ba Waya wa hu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa alayhi iman bihi wa at-taslim lahu misl hadith as-sadiqi al-masduqi kagan wa man lam duk wanda bai san tafsir hadisi tafsirin hadisi ba annabi ya faɗi magana baka san ma'anarsa ba wa yablughu aqluhu kuma hankalinsa zai iya kaiwa zuwa ga ma'anar wannan hadisin to da kufiya a riga an isan masa wa uhkima an riga an kyautata wannan fahimtar hadisin lahu gare shi fa alaihi imanu wajibi ne yi imani bihi da shi wa taslimu da min kauya lahu gare shi misali hadisin sadiki misalin hadisin da izo na as-sadiqi al wancan hadisin da ke cikin arba'una hadisi haddasana rasulullah huwa as-sadiqu al-masduqi ko to in ka lura hadisin ya magana akan inna ahdakum la yujma'u khalquhu fi batni na 40 yawman nutfa ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يكون علقة to kaga za a turo mala'ika ibusa masa rai sannan za a turo mai ya rubuta kaza ya rubuta kaza sannan daga ƙarshe annabi yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna wa mislu misalin ma kana abinda ya kasance mislahu kwatankwacin su fil qadari a cikin kaddara hadisan da suka zo kwatankwacin irin wa'annan hadisan a cikin kaddara wa mislu misalin a hadisun ru'ya hadisan da suke magana akan ganin Allah kullu ha baki ɗayanta irin wa'annan hadisan wa bata ko koda wato ya tsuru ya taso ya bayyana anil asma idan gane da kunnuwa da suke saurare tau hashe min mustami'u mai saurare ya ji an karanta wani hadisi ya rude ka gane wa inna ma alaihi imanu to abinda ke kan shi wajibi ne imani biha da wannan hadisan sannan ya nemi malamai wanda suka san hadisin su ne masa bayani mai hadisin ya kunsa amma ba da mujarradin an faɗa abu ba saboda ka rude ba ka san shi ba kuma ka ce ƙarya ne wa Allah ya rudda kada ya raddin min ha daga wannan hadisin da ya ji harfan wahidan harafi ɗaya wa gairi ha da ta من الاحاديث ahadisi daga cikin hadisi al ma'surati wanda aka ruwaito an istiqata dangane da amintatu wala yukhasima ahadan kada yi jayayya da kowa akan irin waɗannan hadisa wala yunazirahu sannan kada yi munazara da kowa kaga wannan gabace suke kafa hujja da ita wala ya jidala kada yi koyi jahiliya fa innal kalama fil qadari ga magana a cikin abin da ya shafi kaddara da wasu suke musu wadda ya da abin da ya shafi maganan ganin Allah da wasu suka masa wal qur'ani da abin da ya shafi qur'ani da wasu suka masa cewa ba maganan Allah bane wa gaida hada wani tarminna sunani yana daga cikin sunnoni wanda yake makruhun abin ki ko wa gaida hada wurin tamina suna ne daga cikin sunnoni to makaruhun abin ƙi ne wa manihirin an yi hani an dangane da irin wannan jayayya da tattaunawa a da. to wannan maganar da ya ce wala yi khasima ahadan wala yi nazirahu sai ka bincika a tarihin al'imamu ahmad in ya taɓa yin munazara ko bai ba kaga in ya taɓa yin munazara bai yi wa shi ya ce kada a yi abu sai ya ce a yi to dole ka fahimci cewa wala Allah ya kasima ahadan wala yi nazirahu wala ya ta'allama aljidala duk abin da ya zamanto in ka yi ba natija to shi ne kada ka yi sahibu ma'abucin jayayya ba zai kasance ba in asaba bi kalamin sunna ko da ya dace da maganganunsa ta hanyar sunna min ahli sunnati huwa in asaba bi kalamihi as-sunnata to ba zai kasance min ahli sunnata hatta yadda al aljidala abin ya bar mi jayayyar wai sallimu sannan ya miƙa wuya wa yi bil athar sannan ya imani da waɗannan hadisan da aka yi mi aka rubutu. kenan da ya ce wa in asaba bi kalamihi as-sunnata ko la yakunu sahibuhu min ahli sunnati hatta yada al-jidala wa yusallim wa yu'mina bil athari wa in asaba bi kalamihi sunna koda da maganganun mutum ta wani bangare ya dace da sunna to a wannan bangaren bayan da za a yi daidai da ahli sunna sai idan ya bar jayayya akan hadisi da suka zo akan kaddara da makamantansu da irin waɗannan to da haka wannan maganar da yake faɗa ba magana ba ce da take alal itlaq a munazarar da bata da amfani na farko kai ya zama kana jayayya ne ga abu ka san gaskiya ne ka riki kishiyar gaskiyar don ka bucin da gaskiya wannan haramu amma abin da ka tabbatar gaskiya ne wani idan ko ƙarya ike so ya batar da mutane kun ba za a iya gane gaskiyar ba sai kun ja da shi to ja da shi ya zama wajibi kuma don a gane gaskiyar wal qur'anu shi qur'ani kalamun lahi zancen Allah ne walaysa bi makhluqin ba halitta bane wala yadhufu an yaqula laysa bi makhluqin ba zai yi rauni ba mutum ya ce ko ba abu ba ne wanda yake da wahala an ya kula mutum idan zai faɗa ya ce laisa bi makhluqin ba abin halitta ba ne ai ba magana ba ce wacce take da wahala qala fa inna kalamallahi laysa biba'in domin zancen Allah bai kasance yayi nisa ba minhu daga gare shi walaysa minhu shay'un makhluqun kuma ba wani abu wanda yake sifa ce ta Allah kuma halitta ne bai yiwa wa iyyaka ina maka kashedi wa munazarata da munazara jayayya da man ahadasa fihi wanda ifarar da wani abu na bid'a a ciki ko wa man qala da wanda ya fada bil lafzi yace lafazin alqur'ani wato bid'a ne wa gairihi da ku wanda suka ce qur'ani eh, maganan akwai wanda suka ce ƙur'ani suka daya tsakiya su ba za su ce halitta bane ba za su ce ba halitta bane akwai wanda suka ce alƙur'anin da aka saukar daga wajen Allah ba halitta ba ne amma lafazin kaza kaza haka suka yi ta yi to shi yasa yake cewa wa man qala bil lafz da wanda ya faɗi lafazin wa ghairihi da wanin sama sannan wa man waqafa fihi da wanda ya tawaqqufi cikin maganan Allah aka ce me zaka ce kan qur'ani to qala yace la adari makhluqun alaysa bi makhluqin shi ba zai ce halitta bane shi ba zai ce ba halitta bane shi bai sani ba wa inna ma huwa lahi kawai dai shi ya san alqur'ani maganan Allah to fa hada sahibu bid'atin wannan dan bid'a ne kaga maganan da shi wancan tsohon soja yake nan ka gani kaga dan bid'a ne wannan magana ce ta in bid'a ahli sunna ba sa yin haka eh, in ji al-imam Muhammad fa hada sahibu bid'atin mislu man qala misalin wanda yace misalin wanda ya ce huwa makhluku halitta ne wa inda ma huwa lahi laisa mai makhluku to wanda aka tambaye shi me zaka ce kan ya yace shi ba zai ce halitta bane shi ba zai ce ba halitta bane a gani to wannan fa sahibu bide atin mislu man kala huwa makhluku daidai yake da wanda yake ƙuranin halitta ne wa inna ma huwa kalamun lahi kawai alƙur'ani zance ne na Allah laisa bi makhluqin ba halitta bane ka lura sannan sai ta tura mu sako ta wasu sai ta tura mu sako ta message ka gani wal imanu yin imani bi ru'yati da ganin Allah yau qiyamati gobe alqiyama kama ruwe kamar yadda aka to عن النبي صلى daga عليه وسلم دغا النبي من الاحاديث الصحيحه دغا حديثه wannan wajibi ne wa annan kuma lallai annabi kadara a rabbahu ya ga ubangijinsa to shi yasa imam muhammad shi yana daga cikin masu fahimtar cewa annabi ya ga allah to innahu asurun domin wannan an ruwaito an rasulullahi daga annabi sahihun kuma wannan ya inganta rawahu qatadatu an ikramat an ibn abbas wa rawahu al-hakamu bin abban an ikrama an ibn abbas sannan wa rawahu ali bin zaid an yusuf bin mahran an ibn abbas wayannan da sun cewa annabi ya gawa ya ga Allah wal hadithu ya ce mu kuma hadisin annabi ya ga Allah inda na a wajen ala zahiri yana nan akan zahirin shi kama ja a anin nabi kama yadda ya zo wal kalamu fihi mutum ya tsaya yana tattauna cewa annabi ya ga Allah ko bai gan shi ba ya ce bida'atun walakin nu'minu bihi sai dai muna imani da hadisin kama ja a kama yadda ya zo ala zahirihi akan zahirin shi wala nunaziru fihi ahadan kuma ba ma munazara da kowa akan cewa annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba to kaga wannan duk ba zai zama dalili da hujja ba indun kana da aƙidar cewa annabi bai ga Allah ba wani yazo aga ba za ka zira mai ido ba ka yi ɗauki wannan hanyar ma addini illa cewa annabi ya faɗa cewa innakum lan taro rabbakum hatta ta mutu ba za ku ga Allah ba sai kun mutu da aka shi yasa za ka ga matsalar ganin Allah an kasu gida uku a kanta wanda suka ce za a shi duniya da lahira su ne sufayi akwai wanda suka ce ba za a gan shi ba duniya ba za a gan shi ba lahira su ne mu'tazila akwai ahalus suna su suka ce ba za a gan shi duniya ba za a gan shi a lahira a gani saboda haka ibnu temiya da ya kashe wannan matsalar ya yi jam'i tsakanin dalilan wanda suka ce ba za a ga Allah ba ko annabi ya gan shi ko bai gan shi ba a gani da haka suka ce wanda suka kore cewa annabi bai ga Allah ba ru'yal aini suka kore annabi bai ga Allah da idan sa wanda suka tabbatar da cewa annabi ya ga Allah to gani na zuciya suka tabbatar ba gani na ira ka gan to wannan yana daga cikin matsaloli ina ganin guda uku wanda magabata suka yi sabani a kai shi a cikin babin aƙida wal imanu sannan akwai imani bil mizani da ma'auni yawmal qiyamati gobe al qiyama kama jaa kamar yadda yaso cewa al abdu za a auna bawa yawmal qiyamati gobe al qiyama a gani amma fala yazilu janaha ba'uda ba zai wuce wato ma'aunin sauro ba ko fuffiken sauro a wajen Allah kenan za a auna mutum daya sannan wa tuzanu a amalul ibadi kuma za a auna ayyukan bayi din kama ja a fil asar kamar yadda ya zo cikin hadisi kenan duka guda biyu za a yi shi yasa cikin suratul kafi Allah madaukakin sarki yake cewa wato eh, me yake faɗa ne cikin ayoyin ƙarshe-ƙarshe shafin ƙarshe washuwa suratul kafi ومن كرشك وردنا جهنم يومئذ للكافرين أعدا الذين كانت أعينهم في قطاع عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم لقد حافظت أمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا akwai wanda ba za mu tsere musu da ma'auni ba ranar alkiyama da haka annabi ya faɗa ƙarƙashin wannan ya ce akwai wanda za a zo da shi gobe gaban Allah za a auna shi sannan a auna aikin shi naka in auna shi ba zai wuce janaha ba uda ba tuttukin sauro a gani kuma Allah ya yi rantsuwa ya ce wani da ulmawazi na alƙista za mu ɗora ma'auni na adalci gobe alkiyama fada ta zulamu nafsun shai'a babu wata da za mu zalunce ta wani abu wa in ta kuma tsali habbatin min sardarin a ta yi na biha kwa kafa bina hasibina sannan wal imanu da yin imani bihi shi ma'aunin wattasdiqu da kuma gaskata bihi da shi wal i'radu da kuma kauda kai an marar da zalika dangane da wanda ya raddin wannan matsalar ya ce bai yadda da auro ba awo ba ba za a auna ba to da yin mai da martani wa tarku shi da barin mujadalarsa to kuma tun da ka ga al'imamu ahmad ya matsa a kan tawatarkul mujadala yana fahimta a zamanin shi galibin wanda suke tahiyyar da sunansu ba suna kariya ba su cancanta da yinta ba ne sannan wa allah ta'ala yi kallimu allah yana magana da al'ibad ko zai yi magana da bayi yau ta gobe alkiyama laisa bainahum babu tsakanin su bayan wa bainahu da kuma shi Allah turjuman wanda zai maka translation a wal imanu bihi kuma yin imani da wannan matsalar za ta faru wata tasdiqu da kuma gasgatawa da shi bihi to wajibi ne da haka wancan hadisin annabi ya faɗi cewa la ta zulu ƙadama abdin kuma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu babu wani daga cikin mutanen duniya face da sannan akwai lokacin da Allah su ya tsayar da mutum ya masa magana laisa bainahu wa bainahu turjuman ba wanda zai maka translation tsakanin kai da Allah sanda yake tambayar ka sannan wal imanu da kuma yin imani bil haudi da tafki tafkin kafsara kenan وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حودا كما النبي أنا لا sannan yau malkiyamata rana alkiyama rudu alaihi ummatuhu al'umma annaba za ta gangara ma wannan tafkin don ta sharuwa arduhu fadin tafkin ya kai mislu tulihi kwatankwacin tsawonsa masira ta shaharin tafiyar wata da aniyatuhu kofunan da aka ajiye don a sha ruwa a wajen ka adadin nujumin sama'i kamar adadin taurarin da ke sa, alama sahad bihil akbaru akan abin da hadisi suka inganta da shi min gairi wajen ba ta fuska ɗaya ba sannan haskensa ya fi hasken nono kamar yadda ya tabbata a hadisi a gani na sha tara wal imanu bi azabar kabari don imani da azabar kabari wannan ɗaya ne daga cikin ɗabi'ar da wanda ibar tafe daga cikin ahalus sunna wa anna hadhihi al-umma sannan wannan al'ummar fa da kake gani tuftanu za a jarrabe ta fi quburiha a cikin kabarinta sannan wa tusalu za a tambaye ta anil imani dangane da imani wal islam za a tambaye mutum dangane da musulunci wa man rabbuhu za a tambaye mutum waye ubangijin shi wa man nabiyuhu za a tambaye shi waye annabin shi wa ya atihi munkarun wa nakir da munkar da nakir za su zo masa kaifa sha Allahu yadda Allah iga dama wa kaifa arada da kuma yadda Allah din yayi nufi wal imanu yin imani bihi da wannan matsala cewa za a jarrabu wannan al'ummar a kabari akwai tambaya wajibi ne wata tasdiku bihi kuma gaskata wannan matsala wajibi ne ba na ashirin da ɗaya wal imanu bi shafa'atin nabi da kuma yin imani da ceton annabi wa bi qaumin sannan da wasu mutane ya na za su fita minin nari daga wuta ba adam taraku bayan mutanen sun kono wasaru sun zama fahaman gawayi bakin kirin fa yi umaru bihim sai ai umarni da su ila naharin zuwa ga wani kogi ala babil jannati a kofar aljanna za a saka su cikin wani ruwa ana ce masa ma'ul hayati a gani kama ja a fil asar kama yadda ya zo cikin hadisi saboda kan aka sa mutum waɗannan su ake ce musu jahannami yuna yadda ka san yanzu ka ɗauki garuwa shi ka saka a ruwa za ka je yana to haka za ka je mutum yana tuwayin kamun a kai su aljanna kaifa sha Allah yadda Allah ya ga dama wa kaifa sha'a wa kama sha'a yadda iga dama yadda Allah iga dama sannan yadda iso inna ma huwa al-imanu kai abinda ya zama wajibin imani bihi da wannan matsalar cewa za ta faru wat tasdiqu da kuma gasgatawa bihi da shi sannan wal imanu da yin imani anna masiha dajjal lalle al-masih wanda mina siyaha ne shine yawo ko idan ya shafa abu shi wancan al-masih isa bin maryam wannan kuma almasihi dajjal wancan da abin da ya shafa yana da albarka sannan yawo yake dan ya hada addini a dauran kasa wannan abin da ya shafa bai da albarka sannan yawo yake dan ya hada barna a bayan kasa dujal ba shi sa kalman almasihu ba a faɗa ta ita kadai haka dole sai ka ce almasihu isa bin maryam ko almasihu dajjal to kharijin zai fito maktubin an rubuta baina ainihi gaban idanunsa kafirun an rubuta kafiri wal ahadithu hadithai allati ja'at fihi wata taro dangane da al'amarin dujal wal imanu da kuma yin imani bi anna zalika ka'inu lalle wannan su ya kasance duk wannan matsalar da kamar ya kare ta ba wa anna isa kuma lalle annabi isa ibn maryam yanzilu zai sakko ƙarshen zamani fayyar kutuluhu sai ya kashe dujal ɗin bai babin lub a wani guri ana ce masa babin lub wal imanu sannan imani ƙaunin magana ne wa amalin da kuma aiki yazidu yana ƙaruwa idan aikin ɗa'a ya ƙaru wayan ƙusu yana raguwa idan mutum ya fara aikin sa'o kama ja a kamar yadda ya zo filkabari a cikin hadisi annabi ya ce akmalul mu'minina imanin mafi cikar masu imani a mafi kyawun su hulkan wajen ɗabi'u masu kyau kaga tun da ya zama akmalul mu'minina kenan akwai an kasul mu'minina mafi tawayan masu imani na gani sannan wanda ifi kowa can ɗabi'a a cikin masu musulmi akwai wanda za a ga shine kuma mafi munin ɗabi'a wa man taraka salata duk mutumin da ibar sallah to faqad kafara wannan ya kafirta wannan ita ce mazhabar al-Imam Ahmad a wajen su ba maganan wai halacci sai ka halata in dai ka bar sallah to mutum murtaddi ne yayi ridda kashe shi za a yi kisan kafiri amma da yawa daga cikin malamai sun ce a'a idan mutum ibn sallah yana kudurta halaccin yin sallah ɗan hmm. sakaci ne yasa sabe yi to musulmi ne mai sabo hmm. amma mutum ibar sallah yana kudurta haya halatta ibar sallah a cikin zuciyar shi ko ya fito ya faɗa cewa to mai dan ya bar sallah wani abu ne to wannan kafiri ne hmm. laisa min al'amali shay'un babu wani daga cikin ayyuka laisa shay'un babu wani abu min al'amali daga cikin ayyuka wanda yake tarkuhu barin shi kufurin kafirci ne illa sala sai sallah saboda annabi ya ce alhadul ladhi bai na hum as-salatu man tarakaha faqad kafara man tarakaha duk wanda ya batta fa kafirin kafiri ne saboda sun kafa hujja da mafhumi na fadin Allah da yake cewa fa tabu idan suka tuba wa aqamu as-salata wa wuz zakata sai Allah yake fa na fid ya yace to kenan in ba sa sallah ba ɗan uwanku bane a cikin addini haka duk wanda bai sallah to ba dan uwa bane a addini ko wa a ahallallahu Allah ya halatta qatlahu kashe shi to amma malamai sun tafi galibi mafi yawanci cewa irin waɗannan aqwalu din walaysa min al'amali shai'un in mutum ya kawo maka waccan magabar cewa al'imamu ahmad ya ce munazara kaza kaza ka ce akwai maganganun da al'imamu ahmad ya yi wanda ba a sakin su akan su suna da taɗayi ka ce na farko da ya ce ba a yin munazara shi ya yi ko bai ba ya yi kinan yana nuna maka akwai wacce ta halatta akwai wacce bai halatta ba to sannan wannan maganar da ya ce walaisa min al'amali shay'un babu wani abu daga cikin aiki wanda yake tarkuhu kufur balin sakabarci ne illar sala shin da mujarradan mutum ya bar sallah yake zama kafiri ko kuwa a an yi batta tare da halatta barin sallah da ka gani wa khairu hadhihi al-umma mafi alherin wannan al'umma ba'da ha, bayan annabanta shine abubakar abubakar ثم عمر صنن سي عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان صنن سي عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثه منا غباتر da waɗannan ukun a farko kama qaddamhum ashabu kamar yadda yanda sahabban annabi suka gabatar da su lam yakhtalifu basi sabani ba fi zalika a cikin wannan ko da aka sabanin da aka yi akan sayyidina Usman da sayyidina Ali ba akan falala bane akan khilafanci wasu suka dauki cewa Usman shi kamata ya zama na uku wasu ka dauka Ali shi kamata ya zama to na uku ko kuma akan falala ne a wajen falala ne wasu ka dauka cewa a wajen falala Ali shine na uku Usman ne na hudu wasu ka ce a usman shine na uku ali shine na hudu amma wajen khilafa khilafanci malamai ba su sabani ba cewa ali shine na hudu abubakar usman shine na uku amma ba da haula isalasa sannan bayan waɗannan uku sai a sahabu shura ma'abuta shura kasan da aka sauki umar da wuka ya kafa kwamiti na mutum shida ya ce idan ya rasu wa'annan su shugabanci duk wanda aka sa daga ciki zai iya shugabanci alhamsa guda biyar su ne ali bin abu talib ko wa talhatu wa zubairu wa abdurrahman bin awu wa sa'ad kulluhum kowanne daga cikinsu yasluhu lil khilafati kowanne ya ingantu ya cancanta ya shugabanci wa kullum kowanne daga cikinsu imamun shugaba ne kenan a wajen falala ukun nan su ne farko sannan sai nan nawa biyar shidan nan a gani eh. aliyu daya talaha biyu zubairu uku abdurrahman hudu bin au sai sa'ad hmm? biyar ya kawo nan amma shidan nan a gani wa zahabu muna tafiya fi zalika a cikin wannan ila hadisi bin Umar zuwa ga Abdulaziz Abdullahi dan Umar da yake cewa kunna mun kasance na uddu muna lissafawa wa rasulullahi alhali annabi jumla ce haliya hayyun yana dare sannan wa ashabuhu mutawafiruna ga sahabban annabi suna da yawa muna lissafa cewa abubakar shine na farko a wajen falala da daraja ma umaru sun ma usmanu sun ma naskutu sannan sai mai shuru sun ma min ba'd ashabi shura sannan bayan waɗannan mutum shida waɗanda su ne ashabu shura sai ahalu badar waɗanda suka ji yakin badar min na muhajirai waɗanda suka ji yakin badar kenan a wajen falala abubakar da umar da usman su ne farko sannan sai a sahabu shura mutum shida sannan sai mutanen da suka ji yakin badar sun ma'ahalu badar min ansari sannan a cikin bangaren badar ɗin akwai muhajar akwai ansa. min ashabi rasulullahi daga cikin sahabban annabi ala hijirati gwargwadon hijirarsu wasu sabi da kuma rigayen da suke da shi awwalan farko wa ya shiga musulunci fa awwalan sannan daga nan sewa kuma afdalun nasi sannan mafifitan mutane ba da haula bayan wa'annan ashabu rasulullahi ko sahabban annabi alqarnul ladhi bu'itha fihim wato karnin da aka aiko annabi a cikin su kullu man sahibahu duk wanda ya abokanci annabi sanatan shekara daya au shaharan ko wata auyomin yawmin ko wani da au sa'atan ko wani lokaci awar ahu ko ya ga annabi fa huwa min ashabihi to yana daga cikin sahabbansa lahu min suhbati yana da matsayi na suhbantaka da yi ala da ma sahibahu gwargwadon yadda ya abokanci annabi wa kana sabiqatuhu sannan wato rigayensa ya kasance ma a tare da shi wa sami'a sannan ya ji minhu daga annabi wa nazara ilaihi nazaratan ya kalli annabi ko da kallo ɗaya ne fa adnahu mafi kankanta su suhubatan wajen kasancewar sa sahabi wato sahabin da zaka dauko shine wanda yake da matsayi na ƙarshe ƙasa ƙasa to huwa shine afdalu min alqarn alladhi lam yarahu fi falala ga dukkan wani mutum da izo bai ga annabin ba ka gani a ce maka a makaranta ɗalibi na ƙarshe ɗan nozili ba shi bane na ƙarshe wajen daraja to ɗaliban annabi na ƙarshe wanda suke ɗan nozili mm. wanda ya zo daga bayansu a ƙarni na tabi'ai duk falalarsa bai kai daraja waɗancan ɗaliban ɗan nozirin ba mm. ko? Mm. walau laqullaha ko da mutum ko za su haɗu da Allah bi jami'il amal da dukkan kowane irin aiki mai kyau kenan matakin farko na daraja na tabi'ai bai kai matakin ƙarshe na daraja na sahabbai ba kana ha'ula'i wa'annan sun kasance na sahibun nabiyya da suka abokancuwa annabi ra'ahu suka ga annabin nan wasu minhu suka ji daga annabin nan wa marra'ahu bi ainihi duk wanda ya ga annaba da idansa wa amana bihi kuma imani da shi walau sa'atan ko da a ce dan wani lokaci ne to afdalu shine mafifici li suhbatihi saboda su abokantakar da da annabi min tabi'ina akan wanda yake tabi'i ne walau amilu kullu a'malil khairi da ko su tabi'an kowane irin aiki za yi a wajen Allah to ba su kai sahabin da ya ga annabi muhammad na lokaci ɗaya ba ya imani da shi kana gane wasan ji wa ta'atu da biyayya lil'a'immati ga shugabanni wa amirul mu'minin ga kuma shugaban mu'minai albar mutumin kirki wal fajir da mutumin banza wannan wajibi ne wa man waliyar khilafata wanda ya jiɓe ta amalin shugabanci wajtama annasu alaihi mutane suka taru akan shi cewa yanzu waradu bihi kuma suka yadda shi ne shugaban wa man aliyahum wanda izo wato isa madaukaka akan mutane bisayfi ta hanyar takobi hatta sara khalifatan har sai da ya zama shine shugaba wasu ne amirul mu'minina aka ce masa shine amirul mu'minina to wajibi ne a yi masa da saboda haka matsala ta kuruji ga shugabanni matsala ce ta aliliya ba matsala ba ce ta abudiya a gani nan gaba za ka riska a cikin karatu usulul fiƙi matsala ta aliliya da kuma matsala ta abudiya idan an ce matsala ta aliliya ita ce matsalar da take canzawa saboda wani dalili duk in ka karanta za ka ga abin da ya sa malamai suke cabi halatta ai ma shugabanni kuruji sai a ce saboda bannar da za ta biyo ka ka gani kenan in shugaba ya zama azzalimi inda mutane za su cire shi ba wata ɓanna da za ta biyo ba ba komai don sun cire shi to wannan matsala sai ta aliriya akwai dalilin da ya haka amma matsala ta abudiya ita ce matsalar da ba za ta karɓi canji ba hmm? kamar sallah a zahar raka a hudu bai karɓa canji la'asar raka a hudu bai karɓa canji ba raka ko bai karban mai canji ko kuwa don ba a cewa an ce a yi sallar raka a suba a za a raka a hudu saboda wani dalili ne ko saboda a abin wa in dai ba kasar ba wannan kuma daban babu shi daban wannan a gani walgazu yin yaƙi madin abu ne wanda zai ci gaba ma'al umara'i tare da shugabanni idan alƙiyama ta har zuwa ranar alƙiyama albarri mutumin kirki walfajiri da mutumin da yake na banza layu turaku ba a barin yin jihadi tare da su saboda wai mutanen banza ne sannan wa qismatul fai'i na talatin shine raba dukiya ta fai'u ita bambancin ta ita gani masu yan yaƙi ake samun ta fai kuma dukiyar da ba ta hanyar yaƙi aka same ta ba wataƙila makiya sun ji labari ga kwanan zuwa kowa ya ranta a nakari Ya gaba wannan ita ce fai'u shi yasa Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi abinda Allah i bayan na fai'u ga annabinsa min ahalil qura dukiyar mutanen wani gari sai ce falillahi rasuli walidil qurba waliyatama wal masakin wabn sabi a gani wa ikamatul hududi da kuma tsayar da hudud na shari'a filil a'immati zuwa ga shugabanni musulmi to madin abu ne da zai ci gaba laisali li ahadin an yi ta'ana alaihim bai dace ga wani mutum ba a ce ya ci gaba da suka a kansu sun shugabannin musulmi kenan wala yunazi'uhum sannan ba zai yi jayayya da su ba kan al'amarin shugabancin su sannan wa sadakaci sadaqati bayar da sadaka ilaihim zuwa gare su ja'izatu abu ne wanda ya halatta da haka yanda za su kafa kwamiti su ce duk wanda zai bayar da zakka ya kawo ta karkashin su ja'izun ya halatta sannan nafizatun abu ne mai zartuwa man da fa'aha da ibada sadakar ilaihin zuwa ga shugabannin a an ta isar mai in sun ba sadarka wanda ila ce kin ganshi a haba da Allah a gani in sun ba da sadaka ga wanda ya dace sun soke nauyi idan masu bayar ba ya rage nasu barran kana au fajiran shugaban da zai kafa kwamiti ya ce a kawo zakka mutumin kirki ne ko mutumin banza wannan ya rage nasu a gani bari mu tsaya nan tsayar ba za a tura bidiyon